Jama'a barkanmu da warhaka a cikin labarin fitattu za mu duba jarumai guda biyu wadda su ya fi haskawa a arewacin Najeriya wato Alinuhu da Adam A. Zango. Alinuhu dai fitaccen jarumi ne kuma mai ba da umarni a masana'antar Kannywood kuma shugaban kamfanin FKD. haka nan ma Adam A. Zango fitaccen jarumi, fitaccen mawaki ne a arewacin Najeriya. kuma shugaban kamfanin shirya fina-finai na Prezango Production. Jaruman guda biyu su ne kan gaba cikin jaruman arewacin Najeriya wadda suke fitowa a fim ɗin Hausa. Ali Nuhu jarumin Kannywood ne, Adam A. Zango kuma tsohon jarumin Kannywood ne. Nuhu dai yana kokarin da jarumai a masana'antar Kannywood kuma baya soyayya da jarumai mata a masana'antar Kannywood. Hakan nan kuma duk fim ɗin da zai shirya a ƙarƙashin kamfaninsa kuma mallakansa ne ba zai ja ragamar fim ɗin ba sai dai yaransa. Kuma jarumin da ba za ka taɓa gan shi ya fito social media yana zage-zage ba, wanda aka yi mai lakabi da King of Kannywood. zango kuma yana kokarin kawo sabuwar yanayi a masana'antar Hausa fim inda yake shirya fina-finan da ba a taɓa yin su ba domin nishaɗantar da masoyinsa hakan yasa yana da masoya a yankunan Hausawa kwarai da gaske Adam A Zango dai yana ɗaya daga cikin jaruman da suke taimakawa marasa galihu cikin jaruman arewacin Najeriya har ma ya ɗau nauyin ɗalibai ɗari da guda ɗaya a wani makaranta da ke Zaria. Adam A Zango jarumi ne yakan wa na kasa da shi. Cikin jaruman guda biyu wane ne gwaninku cikin takaicaccen yadda suke gudanar da rayuwarsu da muka lissafa muku. Ku danna subscribe domin samun labarin kanewu da domin su.